fayin ƙulta idan ka ce kaifa kana taubatul la'amati. yaya tuban al'umma ke kasancewa ministik sarita ta'ati daga ganin sun yi ibada da yawa mutum zai dinga gani ya yi ƙoƙari ko ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari musamman awamu mai hankali na game ya yi to yaya a mutanen gari za su tuba daga irin wannan su tuba daga ganin sun yi ƙoƙari ka juru ya za a mutu tuba daga ganin ya yi ƙoƙari da wannan kusan wani ce tsakani da ala kusan kwanayi yan kaɗan ne masu tsira daga wannan kai kaman ka ce babu ba mutum ya tuba daga yayi ƙoƙari yana ga ya kai shi taubatul ammatu min minista kisari ta'ati hmm? Eh. eh shi da ai da ana nema ne a kawo yanzu wacce hanya ya mata mutane su shigo ai gaba bai faɗi ba tukuna wannan yana daga ciki eh <laughs> idan su da ai ah, shi ma shi me me me ma littafi ne yau tambayan kaga kalili ta ce kaifa go ta san ko dama tambaya in ka gane tambayi ne za baka amsa a galabiya shi ne mai littafi ne ya turo karatun zaka kai fa kana taubatul amma ne kuma nake son tambayin ya ta fito hili minista kisari ata'ati to kaga dole ne mai yadda tambayan za ta fito fili tunda daga fahimtar tambayan amsa za ta fitowa mai kyau to kuma haka fara ba da amsa to wannan amsan yadda ka ba tana ciki tun da kallon na gaba shi kan zamewa mutum da na gaba ne ake kallo ake gano zoshin ruwa ne ko mene ne ya kaga haka ike kaga mutum ya yi ibada ya yi ibada ya yi azumi ya zo zai yi buɗe baki ya kasa buɗe baki ina ta kuka ko mai dalili kake buɗe gashi ka yi wa Allah azumi kuma sannan kana kuka ya ce ai ina jin tsoro kullum da goma muke ci a nan ni na kallo magabatanmu abokina mus'ab ya cika bai da mayafin da za a rufe shi da shi idan an rufe kansa kafa sai ta bullo in an rufe kafa kai sai ya bullo waje sai muka rufe kan muka yabo ciyawa muka rufe kafafuwansa to mu ko ku kalli yadda Allah shi fida mana wannan arziki shi sake darewa na kuka to ai kaga wannan su manya ne yaushe wannan zai ga sa to amma in ka kalli tsakani da Allah alaji mu ba ka mutu har ma na yi azumi ayan baka yi azumin ba nan san zan fara maka fada je sai ka ganshi. kullun kai kenan ba ka yalla azumin nan ka kafa yi ne nan ko kirari nake wa kaina amma ai Allah ya sani kirari nake wa kaina na yi kokari kai ba kai ba alhali da za a bi diddigi ma kila kayan abun da ban yi ba ni azumin na yi wa nake wa kirari a kansa to amma idan mutum ya fara gano wa'ina a ah, azumi ka yi ta wani banda azumi akwai abin da ya yi to haka wa taubatu manhum akhassu minhum da kuma toban waɗanda suka fi kebuwa wa ala darajatan min istiqlalil ma'siyati da tuban waɗanda suke raina sabo sabon da mutai raina shi mutum zai yi laifi ya raina laifin hatta mu'amala a mu idan mutum ya maka laifi ya raina laifin ba ka jin daɗi yaya Allah gashi ya ma laifin ka zo ka ce kaza kaza ce a ai kaza akai ai kaza akai to da akai kazan yaya akai kaza ice a to ai baka lura ba ba ka gani ga kaza ne ga kaza ne kawai dole sai ya gamsar da kai shi fa bai laifi ba kuma ma ka nemi gafara ka zarge shi inda zargin bai dace ba Ka ga ya wanke kansa shi ya yi ƙoƙari ya wanke kansa shi bai yi laifi ba to ya za a mutum kuma ya tuba daga nan manyan abubuwa ne guda biyu masu wahala kuma ina sun sarki mutane hatta irin wannan karatun ka rasa yadda za ka yi dinga maimaituwa tsakanin mu koma gyara da gangan in wani karatu ya zo za ga na talagwaigwaita shi na talagwaigwaita shi wai kila ya za a yi in ni ban gane ba wani kawo wani usulobin da za mu bi mu kulle wahala wahil ko wahala kana al'amru biddiddi qultu na ce to al-awsatu matakaita lamma kanu ashadda ta li uyubin nafsi kaga wanda suke an tsare suna da tsananin binciken aibin rai suna duba aibin rayukansu wala amali da aibin aikinsu wa aksar taftishan sun fi yawan bincike alaiha in shafa lahun min dhunubihim ka gani tunda suna ta bincike laifukan sosai sai suka bayyana musu to wannan martaba Allah ya hira mauta mu dinga irin wannan muna neman aibin ranmu muna neman nakasan ayyukanmu tsakani da Allah muna neman nakasan kuma in an duba wallahi akwai ta ba ma sun da nake ba Nakasan akwai ta aibin akwai sa amma mutum bai taɓa yadda ya ga aibin ransa sai dai ƙoƙarin da ya yi idan ka nuno masa aibin kansa ma fushi za ka ga ya kai kamar tun me za ka gaya masa dama ka kyale sai dai kuma ba daidai ba ne ba bi zunubihim sai suka gano wa ma'asihi. ai ka ga wannan hikima ce malam yankashif lil amma abunda bai bayyana ga awamu mutanen gari mu ne. za ka ga mutum ko magana zai fa ba malamin addini zai ji ga da muka yi kokari muka ga ah, yanzu kafet ba zai samu ba yayi tsada sai muka sayo injuna muka dinga share su masallacin ɗin kaza kaza shi isa za ka gan shi yanzu ka ga wannan bai da bambanci da kyakkyawa wannan um, ƙoƙarin da kuma ana ƙoƙarin yin abun nan ɗin nan ba dare haka dai sai mutum ya biya ɓata aikinsa yanka shifulil amma to yaushe um, wannan zai gano ga mutumin gari idh harasa la'ama alal istikfari mu awamu kokari suke yi su ga suna kuɗe su ga sun yi da yawa min ta'ati sai ka je kana rage musu walizalika kasarat fi ayunihim hi isa aikin yayi yawa idon su wa hirsa haula'i da kwaɗayin wancan alattan qiyatil afati tsarkake su daga zunubi sai ta kai ba sa ganin zunubinsu والتفتيش على عيوب الأعمال فاستقلال السيئات آفة رين ذنوبي رين ليف إلا لي هؤلاء وقاتع ان شيء ترى صدق الله برافو كيف الله بقى. wasta kisarul hasanati ganin mutum yayi da yawa wa idamiha fi qulubi illa وقاتب درشیت دے سی سبحان اللہ جل اللہ وہ تکون نہ میرے نہ زنوب انسان بڑے حساب دے اللہ وہ بڑے اس وجن اللہ وہ حاکم گنی ائی دے وا شیما بڑے کے اللہ وہ فسبحان اللہ فذكر ما هو الاخص الاغلب على كل واحدة من الطائفتين يا شيمكو Okay.